Allahu Samad shi ne shugaban da shugabanci ya tuƙe gare shi a cikin siffofin kamala da kyau, kuma shi ne wanda dukkan halittu suke nufa da bukata zuwa gare shi.